ku kalli yau yadda arewacin Najeriya muka kasance nan musulunci ya fi ƙarfi nan al'adu na nagartattu suka fi ƙarfi yau an waye gari ko babu inda ya lalace kamar nan saboda me ka shiga social media ina so ka gano min wani mutum daga kudu kudun ko kudu ta gabar ko kudu ta kudu ko kudu ta arewa matashi yaro karami da zai zauna bai da aikin yi sai dai ya dubi manya-manyan dattawan al'ummarsa ya musu zagin da ya ga dama in banda arewacin Najeriya ina ke samun wannan ina ke samun wannan sai a ina sai a nan arewa yaro karami ya kalli dattijo dattijon ya yi jika da shi watakila dattijon nan matakai matakai na rayuwa da ya hau har ya kai inda yake abin zai baka mamaki watakila dattijon nan ya yi hidima wa al'umma daban da Allah babu wanda ya san iyakarsa amma yaro karami ya shiga social media ya masa zagin rashin mutunci kuma wasu dattawan suna dariya suna aimu muka sa su to ina al'umman za ta ci ku gaya min wannan al'umma ina za ta ci. shi wannan ɗan tsumburbure da aka sa ya zage mu a cikin jawabinsa sai yake cewa watakila za ka tambaye ni ni atiku nake yi ko tinubu to ban yin ko ɗaya a waje na da atikun da tudubu duk 'yan iska ne ƙarya nake yi ka kalli dattijo kamar Atiku Abubakar idan ma bai kaka da kai ba ya haife ka yana da yaya su ma yayan wasu sun zama dattawa ya haifi yaya sun kusa talatin a duniya ka kalli ubansu ka ce masa ɗan iska a social media ka kalli mutum mai shekarun tunubu ka je ka ga yadda al'ummarsa suke girmama shi ka je ka ga irin hidimar da yawa al'ummarsa ba ma ɗa ba ka wuce jikansa ba wai kana nan kawai tsugune ka ce shi ɗan iska ne mai faɗin wannan magana kuma liman ne a masallaci akan mimbarin da yake wa al'umma kudu juma'a dan Allah yaushe zaka taba tunanin al'umma mu za ta lalace haka yaushe zaka wannan tunani dattawa irin wannan sun kai su haife shi su jika da shi wai menene kawai shi dan banza ne kawai tantagarya dan banza ne kowa ma zai iya zaga suwa suka dasa wannan bala'in yan siyasa da suka koya mishi yaro karami zai kallon dattijo kamar janar buhari ya dura masa ashe ta fita arziki ba shi ya bata min rai ba shi mai faɗin waccan magana sai yake cewa kuma wai abun mamaki sai ga hoton kabiru gombe da ibrahim shehu ɗahir boci kabiru gombe da ya daɗe yana zagin shehu ɗahir boci ba san me yake nufi da mun zagi shehu ɗahir boci ba to amma ga muhalli shahidi mutum ya zagi ubana ai ka zagi ubana ni da kai har abada wai ya ce wa atiku dan iska a makirfon ya ce wa tinubu dan iska wai amma shi ya san darajar babansa in ka zagi babansa ko rabu da shi har abada wai shi yanzu yana da wani uba da yake girmamawa wai shi yanzu ba zai yadda wani ya zagi ubansa ba wai wani ya zagi ubansa shi da wannan har abada amma ya dubi dattawa da ke da 'ya'ya da jikoki wani ka tara yayansa da jikokinsa sai su tara masallacin juma'a ba kunya ba ya ce masa ɗan iska wai kuma yana kare darajar babansa kai a matsayin banza me ya saura a matsayin daraja nan wace daraja ta saura yanzu ka san darajar babanka duk yaran da suke zage-zagen da suke yi da irin wa'annan kun taba jin sun dura wa babansu ashar ba ku an samu ba kun taba jin sun zagi wasu sai baban wani sai uwar wani kai kuma dan sa kare ne zo ana magana malam ku daina biyo irin wayannan ai ba su da hankali bai da hankali bai zagi uban shi ba sai ni bai da hankali amma ba zai zagi uwar shi ba sai ni me ka kawo magana rashin hankali anan wanda yake cewa zai dauki matakin an zagi baban shi da labarin tambaye ku wayannan mutane